السلام عليكم ورحمة الله bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda yan uwa can bai zoka ba.

الشيخ موسى عبد السنة ذكر ولا ذكر ولا يوم بيان كفر وعدي لأن ذكرت المحرمة ديان المرأة هذا ديان المسلمات وجماعة إبراهيم ثم تعود ولا تعود وإلى أن يكرمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تفر سنعيدها سيرتها الأولى وادمم يدك إلى جنائك وادمم يدك إلى جنائك يخرج تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباره كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمثلها والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا وتشاتقس قوة الجماد الآخر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai yayin da ya daidai da 23 ga watan biyu shekara 2019 a cikin wannan gari na yamai wato babban birnin wannan gada kwata ta ƙasa ta nijar allah ya kawo mu don ci gaba da wa'azi na addinin musulunci a kamar yadda nake faɗa ma 'yan uwa cewa dole ne a yi ƙoƙari idan zamani ya zo a dinga tafiya da shi haka saboda dalilai masu yawa na farko kamar yadda na faɗa nake cewa ahalis sunna sun fi ƙarfin sima mutum sharri abinda ba a ba ne su faɗa masa na biyu ne ko Allah ne zai ba da labari da kanshi to in ya faɗa maka abu ya bambanta da kuma kaga abu da idanka annabi musa ala ramba ka yi haƙuri yau wa'azin namu bai buƙatar alaran ma ya je miƙaci ya yi magana da allah bai shakka akan abin da allah ya faɗa lokacin da ya tambaye shi yace masa wa ma'ajalaka an qaumika ya musa yace hum ula'i ala asali wa ajiltu ilayka rabbi litarda lokacin da Allah ya ce masa an canza annabi Musa ya yadda da maganan Allah ɗin an canza da gaske amma san da ya zo ya gani da idan shahadin shi ya bambanta a lokacin da Allah ya faɗa mai shi ya sa malamai suke cewa walai khabaru kalmu yana a baka labari ya bambanta da kuma abin da za ka ganin ma a nan wajen Allah ya faɗi cewa akwai wuta ba wanda a cikin mu bai yarda akwai ta ba amma gobe alkiyama duk da aka zo da ita to sai ka ga ya sha bamban da labarin da ake baka wayannan miyagun aƙidu wanda suka lallabu suka shigo ƙasan nan ma al'asafi shadi hatta waɗanda suke da'awar sunna ba kowa ba ya san hakarin shi'a saboda kowane ɗan shi'a ya ɗauki sunna ajandarsa ce amma ba duk ahalin sunna ya ɗauki a ajandarsa ba ce me nake nufi a duniya ba a taɓa samun mutanen da ba su da wani hadafi sai su rugude sunna kamar wanda suke kan wannan aƙidar babu lokaci ba zai iya ba mu gama duka ba kuma karatun idan kuka lura ba ni kaɗai za mu yi shi ba tare da mutane za mu yi shi in ka gaba za ka iya karanta ba to sai da in kayi rashin sa'a ba ka taɓa zama akan benci ba sai na mai sha'in kofar gidanku amma in dai ka zauna ka koyi karatu to kai ma da kanka ya kamata ka ce za ka iya karanta abin da kake kallo da idanka na farko alaƙar su alaƙatuhum billahi alaƙar shi'a da Allah shine ashirku kuma zan kawo maka dalili na biyu alaƙatuhum bin nabi sallallahu alaihi wa sallama alkadi alaƙar su da annabi Muhammad ita ce ƙarya na uku alaqatuhum bil qur'ani shine at-tahari karkatar da littafin Allah na hudu shine alaqatuhum bi nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama al-qad su da matan annabi yi musu kadafi na biyar alaqatuhum bis sahaba as-sabb wa takfir alaqar su da sahabban annabi zagi da kuma kafirta su na shida alaƙatuhun bi nisa'il musulmi na almuta alaƙarsu da ragowar matan musulmai mutu'a galibin samari matasa abinda yake kai su zuwa ga addinin shi'a akwai maganar mutu'an nan da yaro yana yin zina yana jin tsoro in an ji lahira Allah zai sa shi wuta sai a ce masa ga wani aure yana da falalar da idan ka yi shi so hudu daidai kake da annabi Muhammad Sana'ar tsoratar da kai a ce idan ka kuskura ka je lahira ba kai wannan auren ba sai ka tashi da yankakken hanci da haka dole mutum ya iya ƙoƙarinsa an gane to wannan yana daga ciki abinda suke kan shi na bakwai alaƙatuhun bi ulama'il musulmi na abba'a alaƙarsu da malaman musulunci shine suka na takwas alaƙatuhun bil amni al khuruj su da zaman lafiya a kowane ƙasashe ne tawaye duk inda kaga shi'a galibi suna rigima to za ka samu musulmi ne ke shugabanta al'umma kamar mu Najeriya aiwa ma qawmi lutun minkum bi bai na tara alaqatuhum bi musulmi na al idlal su da raguwar samarin musulmi kawai shine za a batar da su sannan na goma shine alaqatuhum bi umara'il muslimin as-saura Alaƙa su da ragowar shugabannin musulmi shine zanga-zanga mu ahlus sunna zanga-zanga ba ta cikin addini kuma ba mu yadda addini ba ce ba mu yadda da ita ba ba ma yin ta kuma ba ma goyon bayanta ka je ka faɗa ma kowa ba ma yin ta abu na farko da nake so in fara da shi akwai abin da suke yaudaran mutane da shi idan ka ce wa mutum ɗan shi'a sai ya ce maka ai me kalmar shi'a ai ga Allah ya kira annabi Ibrahim ya ce masa wa inna min shi'atihi jahilin banza ba ka yi karatu ba a daidai lokacin da Allah ya amfani da kalmar shi'a Qur'ani ya kai waje guda goma sha biyu a dukkan inda ka zo duka ma'anar guda goma sha ɗaya ba inda ya zo da kyau sai wannan wajen yanzu ga shi a shia jam'i ne na shi'a wahiyar ta'ifatu al-mujtami'atu ala amri dukkan al'ummar da ta haɗa akan kowane irin abu ana ce mata shi'a a tsantsawarin yaren larabci wa yuqalu haula shi'atu fulan ai atba'uhu idan ya zamanto mabiyansa ne Allah ya faɗa gashi a cikin suratu wato al'an'am a aya ta hamsin da shida ya ce kul huwa alqadiru ala an yab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiya'a in ya ga dama sai ya tayar da ku yan shiya in ka kawo masa wannan aya zai ce a ba ita ake magana ba aya ta biyu Allah ya ce wa annabi innal ladina farraqu dinahu wa'anda suka rarraba addinin su wa kanu ne suka zama ɗan shi'a Allah ya so annabi lasta minhum fi shi baka tare da su in ka kawo wannan ayar zai ce a'a ba wannan shi ake magana ba walqad arsalna min qablika fi shi'il awwalina mun aiko manzanni a cikin ƴan shi'a na farko wa ma ya'tihim min rasulin Allah ya ce ba wani annabi da ya taba zuwa musu illa kanu bi yasadu sai ƴan shi'a sun masa iski zai ce musa a'a wannan ba shi'a take magana ba kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrimin haka muka shigar da isgiri ga addini a cikin zukatan mujrimai Allah ya ce nuna yu'minuna bihi wa qad khalas sunnatul awwali sannan aya ta hudu shine thumma lananzi anna min kulli shi'atin sannan sai mun cire daga kowace shi'a ayyukum ashaddu ala rahmani wanda suka fi kowa tsananin taurin kai ga Allah mai rahama zai ce maka ba wannan shi ake magana ba aya ta biyar ita ce in innal ladhina yuhibbuna an tashi al-fahishatu wanda suke so alfasha fasha ta yadu fil ladina amanu lakum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun aya ta shida akwai inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yasta'yi nisa'ahum innahu kana minal muslimin to sai su ɗauko sai su ce wai su ‘yan shi'an Musa ne kuma ‘yan shi'an Ibrahim to ka koma ka karanta suratul qasas da kyau zaka ga abin da dan shi an Musa ya Musa domin Allah cewa wa dakala almadinata ala hin ghaflatin min ahliha da ya shigo wasu malamai sun ce lokacin kailula ne sanda ake bacci bayan azhar fa wajada fiha rajulain yaktatilani sai ya samu mutum biyu suna rigima sai Allah ya ce hada min shi'atihi wa hada wannan yana daga cikin shi'asa wannan yana daga cikin makiyansa fastagasa wallazi min shi'atihi wanda yake wancan bangaren sai ya nemi agaji ga annabi Musa akan wanda yake makiyansa ne ba wa ko Musa qada alaihi garin annabi Musa ya kawo masa dauki sai ya kashe wancan annabi Musa yake kala hada min amal shaytan innahu aduwwun mudillun mubin ta wannan lokacin fa shi wannan wanda aka ce ɗan shi'an ne saboda shi annabi Musa ya kashe wancan duk duniya ba wanda ya san an yi kisa amma daga baya shi ya zo tuna Musa a tsiri. wannan ya da sanda labari ya zo aka ce an sa doka in an kama Musa a kashe shi ba shi bane da aka tashi daga mitin Allah ya ce wa a rajulun min aqsal madinati yas'a ya rugo da gudu ya ce an zauna an yi mitin yau ba an ci da an kama ka a kashe ka ina maka nasiha ka gudu ka bar garin nan waye ya gano wannan bala'i sai da annabi Musa ya yi kwanaki daga garin Misra zuwa Madiyana ko abinci bai ci ba wancan ya ja mai bala'i sannan ma'ayin ala ya Musa a turidu an takasura ne kama katalta nafsin bil amsi in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi kaga wai wai yana cewa annabi Musa dan kama karya wa ma turidu an takuna minal muslimin to aya ta tara ita ce munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salata wa la sai Allah ya ce min alladhina farraqu dinahum wa kanu wanda suka rarraba addinin su suka zama 'yan shi'a in ka kawo zai ce maka ba haka ake nufi ba aya ta goma ita ce wahila bainahum wa kama bukitu ila bi ashiya'ihim min qabl innahum kanu fi shakkin minhum sannan a cikin suratul qamar da Allah ya ce wa laqad ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir to dukkan waɗannan inda ta tazo a guraren nan guda goma sha ɗaya ba inda ta zo da ma'ana mai kyau sai nan da Allah ya faɗa a cikin suratu safa ya ce salamun ala nuhin fil alamin sai ya ce inna kadhalika najzil muhsinin sai ya ce innahu min ibadina al mu'minin thumma aghraqna al akhirin sai ya ce wa inna min shi'atihi daga cikin mabiya addinin annabi nuhu wanda jirgi ya ɗauko sanda aka yi ruwan tufanu Allah sai ya ce la ibrahim shi kuma annabi ibrahim Allah sai ya ce isja a rabbahu bi qalbin salim lokacin da ya zo ubangiji da zuciya salimu to yanzu za mu buga misali tsakanin aƙidarka wadda ta ci karo da Allah da abin da Allah ya aiko da ta annabi Ibrahim al-Imam Ibn ya haɗa ya ce wala takimmu salamatuhu mutlaqan hatta yaslama min khamsati ashiya ba za a kira zuciya a ce mata salimu ba sai ta kubuta daga abu biyar na farko sai ta kubuta min shirkin yunafi da daga shirkar da ke warware tauhidi duk duniya ban san wasu mutane da suka kai in shi a shirka ba kuma zan tabbatar maka a nan wajen na biyu wa min bid'atin tukhaliqu sunnah sai ta kubuta daga bid'ar da ke warware sunnar manzon Allah duk ƙungiyoyin duniya sun yadda a kira su ahalus sunna amma ban da shi'a dan shi'a ne kaɗai in kace mai ahalus sunna ganin yake ka zage shi na uku wa min sha'awatin tukhalifu al'am daga sha'awar da take warware umarnin Allah na hudu wa min ghaflatin tunatu dhikr daga rabkanar da kake warware zikiri sannan wa min awan yunafidu tajri da wal ikhlas wa'annan sune abu guda biyar da zuciya take cikawa sai ta gama salimu to wannan abin da muka kawo a yare na larabci ne kuma kamar yadda na sha buga misali a 'yan kwanakin nan na ce kowace kalma za ka iya samunta ko a hausa ne ga ma'anar da bahaushe ke bata amma wasu mutane suna bata wata ma'ana wacce ba ita suke nufi ba a hausa wannan wanda na lakum al amsa, mun buga misali akan wannan wayannan in shi'an da muke magana akan su ta'arifin su idan ka tashi هم الذين يزعمون انهم يحبون wa وابناءه su ne mutanen da suke rayawa cewa suna son su yi sayyidina ali da ƴaƴan sayyidina ali wa suka ce innahu ba a ba'da rasulillah suka ce su yi sayyidina ali ne kadai shugaba bayan annabi da haka abubakar da umar da usman ba shugabanni ba ne sannan wa ataqadu anna al-imamata suka kudirce imamanci shugabanci la takhruju anhu wa an auladihi ba za ta fita daga sayyidina Ali ba da ƴaƴansa wa yatabarrauna sannan suna barranta min Abi Bakar ba ruwansu da Abubakar wa Umar ba ruwansu da Umar wa Usman ba ruwansu da Usman wa yal'anunahum wa yasubbunahum wa yukaffirunahum su tsine ma Abubakar su zagi Abubakar sannan kuma su tsine ma Umar su zagi Umar sannan su tsinewa usman su zagi usman tsini e, wannan ibada ce addini ne daga gurinsu muna da misalai da za mu bayar da dama bari ku ji wannan ana ce masa hasanul lahi yari yana daga cikin mutane yan iska marasa mutunci wanda suka kware wajen zagin abokan annabi muhammad mutanen nan fa a yanzu da nake magana kake saurare na suna kwanci a kabari ga annabi ga su amma za ka ji yana cewa ariel sharon na isra'ila idan yana da kare karensa ya fi abubakar da umar so dubu bari ku ji daga bakin shi ولكن الكفار أبو بكر بن أبي بكر وعمر يقسم بالله يهود نتنياهو قال يشعرون أفضل آلاف مرة من من أبي بكر وعمر كلب أبي يشعرون كلب ليس أبي يشعرون أبي يشعرون عنده الكلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة فوانا مثالي ني مكبا تو سللبو سن شيغو cikin al'umma da yaudara shi yasa aqidar shi abba za ta taba yaduwa ba ta hanyar sai daga sun sun gina makarantu da sunan za a taimaki mutane wanda ba su sani ba sai su ɗauki ayan su je su kai musu ko a gina asibiti da sunan aikin wa jin dan yanzu wani in ka faɗa mai wannan ka zo ka ce a littafin yan shi'a sun ce kaza sun ce kaza kuma nan an na hausa sai na kawo maka ga inda ake zagi in baka jin larabci ka je makaranta kai karatu ba to zaka ji na hausa ana zagi ana kundimawa ɗaliban annabi Muhammad lamba ta ɗaya zagi wannan shi ne abu na farko to wannan ita ce shi'ar da muke magana a kanta to babban abin bakin ciki da yawa daga cikin musulmi jiya muna magana da wani bawan Allah sa alaga masa shaida ne na ce masa hatta 'yan ɗari na kowane bangare mu muna tsayawa iya inda muka saba da kai ba za mu ɗauki abin da ba aƙidar ka bane mu ɗora ma mu ce naka ba ma yi dan duk wanda za ka yi magana akan shi ko kun saba to kai magana akan shi da ma'auni biyu ma'auni na ilimi da ma'auni na adalci na ce yanzu duk da yadda muke da saɓanin fahimta da mu da 'yan ɗariƙu akan wasu abubuwa amma akan usulul din da mu da su ba saba ba shika-shikan musulunci guda biyar rukunnan imani guda shida wanda muka yadda da su shi ma suka yadda da shi sannan mun yadda cewa ɗan ɗariƙu ba sa zagin sahabbai in ka ga wani da rigar ɗariƙa yana zagin sahabbai to ya shiga rigar su ne amma ba a ƙi da su ba ne don ba ta rubuta a littafin su cewa a zagi sahabbai wannan ita ce magana ta insafi da adalci to saboda kada a samu saɓani cikin al'umman nan mala'ika jibrilu fa yazo zo a sura ta mutum ya karantar da sahabbai rukunnan imani guda shida shika-shikan musulunci guda biyar shi yasa lokacin da zai tafi annabi ya ce wa sahabban da ke zaune a tadari mana sa'ilu hmm. ko ka san mai waye mai tambaya sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam annabi ya ce to jibrili ne ya dan ya sanar da ku addini yana daga cikin falalar da sahabbai suka da shi su sun ga mala'ika da idan su a in surun mutum sai kuma sai ka ga wani faran balarabe to shika-shikan musulunci a wajen musulmi guda biyar amma a wajen shi a guda shida ne a wajen musulmi shika rukunnan imani guda shida ne amma a wajen shi a guda biyar ne shi yasa duk wanda ke so wai sai ya haɗa kai tsakanin shi da ragowar musulmi da shi'a ɗayan biyu ne ko dai ka samu jahili ne bai san komai na addini ba in ko ya ɗan taɓa wani abu na addini na karatu ya sani to kakka raba ɗayan biyu akwai munafunci a zuce shi munafiki ne suna ƙudurta cewa a imma isne a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nassanta cewa bayan bashi su za su shugabanci wayannan ga sanan kuma suka ce ba za su ƙari ba ba za su rabu ba kuma waɗannan mutum goma sha biyu suka ce Allah ne ya naɗo su daga sama kuma yadda da naɗinsu yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji mutum na farko shine ali bin abi talib ana ce masa al-murtada ana ce masa amirul mu'minina an haifi na ali kafin hijira na da shekara 23 ya rasu hijira na da shekara 40 mutum na biyu shine al-husayn bin ali al-hasan bin ali ana ce masa az-zaki ana ce masa al-mujtaba an haifi hijira na da shekara biyu ya rasu hijira na da shekara 50 mutum na uku al-husayn bin ali ana ce masa sayyidu shuhada'i an haife shi hijira na da shekara uku ya rasu hijira na da shekara 61 wani abu da mafi yawancin musulmi ba su sani ba da al'imamu hassan da al'imamu husaini ba tagwaye ba ne ba rana ɗaya aka haife su ba hassan shine babba al'imamu husaini shine ba shine karami domin tasgiri ne na hassan husain Kamar umar a ce umai Kamar sahal a ce Shi shine hassan husain tasgiri ne na hassan to tambayar da na yi a wajen karatu shekaran jiya na ce daga kan al-husain bin ali daga nan in a suka ɗauki dukkan wanda suka sa a matsayin shugaba daga zuriyar hassan ya fito su husaini babu ɗan hassan ko ɗaya ali zainul abidina gashi nan ali bin husain ana ce masa zainul abidina ana ce masa as sajja. an haife shi hijira na da shekara talatin ya rasu shekara hamsin da wato 95 an haife shi 38 ya rasu yana na shekara 95 na biyar Muhammad bin Ali ana ce masa albaqir Abu Jafar an haife shi hijira na shekara 57 ya rasu 104 na shida Jafar bin Muhammad shine as-Sadiq ana ce masa Abu Abdullahi Shi ne na faɗa na ce Jafaru Sadiq dinnan. jikan sai da na Abubakar ta bangaren kuwa an haife shi hijira na da shekara tamanin da uku. ya rasu hijira da da arba'in takwas. mutum na bakwai akwai Musa bin Jafar al-Kazim ana ce masa Abul Hasan Abul Hasan al Abul Hasan al-Mali sannan ana ce masa Abu Ibrahim ya an haife shi hijira da da ashirin takwas ya rasu da da tamanin uku. na takwas Ali bin Musa ana ce masa Ar-Rida Abul Hasan al-Sani an haife shi hijira 148 ya rasu 203 mutum na tara shine Muhammad bin Ali ana ce masa aljawwa Abu Jafar Assani sannan an haife shi hijira na da shekara 195 ya rasu 220 na goma shine Ali bin Muhammad ana ce masa Alhadi al-Askari sannan ana an haife shi hijira 212 ya rasu 254 na goma sha ɗaya ne alhassan bin ali ana ce masa al'askari ana ce masa abu abdullahi ya rasu hijira biyu da sittin an haife shi hijira biyu da da talatin uku. to na sha biyu shi ne muhammad bin alhassan al-mahadi al-hujja al-qa'im al-ghaib al-muntazar al-muntazar shine wanda ake jira shi suke jira ya fito to na yi bayani a wajen karatu na ce hatta mahadin nan akwai bambanci tsakanin namu da nasu mun namu za a haife shi ne kamar yadda ake haifar kowa ya taso ya karantar Allah ya sa masa karbuwa a idan mutane a duniya ya tabbatar da adalci amma su mahadin shi a ƙur'anin gaske na hannun shi ya shige wani kogo a iraki sardar da wata jaka sunanta jafaru ita wannan jakan akwai ilmin na wal na a cikinta sannan akwai attaura da zabura da injila Allah ne kaɗai ba ce yana cikin wannan jakan ba sun ce lokacin tsoron makiya ne yasa yake fitowa amma yanzu ga su da gwamnati a iraki ga su da gwamnati a iran har yanzu tsoron makiya yake yake fitowa eh ai dama ƙarya ne lam yalid wa lam yulad ba haife shi ba to wayannan mutanen guda goma sha biyu da na faɗa a wajen su masu aƙidar shi'a ka yadda cewa waɗannan su ne shugabanni su Allah ya naɗa za su shugabanci bayan annabi Muhammad yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin haji wannan ba daga takata ba waya ce daga cikin usulul kafi an abi jafar qala yace bunil islam ala khamsati ashiya ala salah akan sallah waz zakka sai zakka was sawm sai azumi wal hajj sai hajji sai walwulaya ba suna da tasha alwulaya ba to wanda bai san ma'anan alwulaya ba yadda da shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu sai suke nufi da alwulaya ƙala sai ya ce zurara kenan wa ayu shay'in min zalika afdalu to cikin biyar din nan da sallah da zakka da azumi da aikin haji a wata ruwayan har da kalmar shahada wanne ne ya fi faƙala sai ce alwilayatu afdalu li'annaha miftahuhunna domin ita ce mabudin waɗannan kenan ko ka yadda kana kalmar shahada kai musulmi ne kana sallah kai azumi kai zakka ka je aikin hajji idan baka yadda ba waɗannan mutanen Allah ne na su sahabbai suka kwace to kai ɗan wuta ne kuma sai ka dawwama a cikin ta wannan ita ce aqidar su sannan mu shika-shikan musuluncin mu guda biyar ne shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai manzancin annabi Muhammad sai sallah zakka azumi sai sai aikin haji to su akwai kalmar shahada sallah zakka azumi aikin haji sannan sai alwilaya sun ƙara nawa ɗaya sannan suka ce wannan alwilaya din fitta ko yancin guda biyar wannan shine rikicin shi'a da musulmin duniya na farko tukunna amma aqida ce ba za ta yadu ba sai da rufa-rufa ta ƙiya shine mutum ya faɗa maka magana a bakin shi wadda ba ita bace a zuciyar shi dan sun ce wai at-taqiyatu dini wa dini abai wai taqiya ita ce addinin su kuma addinin iyayensu duk wanda ba ba shi da taqiya to la dina lahu in baka da taqiya baka iya rufa abu ba baka iya in ka zo wajen mutane ka faɗa musu magana a baki ba ba ita bace a zuciyarka to kai baka da addini baka da addini to sai maganar abin da ya shafi rukunnan imani a gurinsu waɗannan guda biyar ɗin gasu su ne rukunnan imani a wajen shi'a kun ga rukunnan imani a wajen musulmin duniya guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi su ne rukunnan imani amma addinin shi'a rukunnan imani waɗannan guda biyar ɗin da ka gani su ne rukunnan imani at-tauhidu kuma sun ce at-tauhidu ba wai suna nufin ka ta Allah da mota ba a'a duk abin da Allah ya tabbatar wa da kansa na sifa a kore masa shine tauhidi a wajensu sannan annubuwa annabta sannan almi'ad imani da makoma sannan akwai al-adlul ilahi adalcin ubangiji sannan al-imama wannan imamancin yanzu da maka faɗa maka ce shine da ma'anan alwulaya kenan imamancin rukuni ne a cikin rukunnan imani sannan rukuni ne a cikin shika musulunci at-tauhidu annabuwa al al-adl ilahi sannan sai al-imama wayannan sune abinda addinin shi'a ya gina akan shi to da yawan musulmi ba su san cewa ba tun a asasi na addini an riga an saba da su musulmi sun yi nan su sun riga sun yi nan ɗaya daga cikin manyan malamansu ana ce masa ni'imatul lahil jaza'i ya faɗa yake cewa su ba za su taɓa haɗuwa da ahalin sunna akan Allah ɗaya ba ko akan annabi ɗaya ya ce in dai wannan allan da ya aiko abu annabi abubakar shi ne kalifin shi ya ce wannan allan ba mu yadda da shi ba annabin ma ba mu yadda da shi ba haka ya faɗa shi yasa zan kalubalanci duk wani mutum kafin in tashi kuma kafin in baggarin nan baka isa ka kawo min matsala kwaya ɗaya ma a addini wacce aka haɗu aka yi ittifaqi da shi a da musulmi duk abin da ka sani a addini to kishi kishiyarsa shi shi a suke kuma komai ban cire maka ba in qur'ani za ka yi magana ka ce mun haɗu da shi a nan wajen sun faɗa maka da littattafai da malaman su wanda suka yi magana ta wannan qur'anin ba daidai ba ne a nan wajen ina da shi sai in faɗa maka idan ka kawo maganan matan annabi to dama in ba na na Khadija da ta haifi na na Fatima ba a wajen su ragowar matan annabi musamman Aisha da hasa murtaddai ne bal ma hasali a aqidar su na Aisha da na na Hafsa su suka ba annabi guba ya ce mutu ɗaya daga cikin su wannan wanda ake ce masa yasir khabis yasir me khabis yanzu wannan dan iskan da muka kunna ɗazu bari za ku ji yana faɗa cewa na Aisha ta yi kuruji ga sayyidina Ali lokacin da wani ke bugo mai waya cewa kun ce matar annabi mazana ce hake sai ya ce to ai ta aikata abin da ya ma fi zina girma ai bari ku ji abin da yake faɗa. Haddani, ana tafiya إذا إذا على ترك التقية المفسدة على التقية كان أعظم من المفسدة المترتبة على ترك التقية مثلا إذا كتمت الحق فهذا ينتج اندراس الدين وإضمحلال الحق وترويج الجبت والطاغوت عند الجماعة الوهابية الآن 100 قناة في العالم 100 قناة في العالم أين سكت سيف الجبت والطاغوت أبدا سكيني نبي أبو بكر وعمر؟ صنع الجب صنع الطاغوت قنوات الشيعة بل كلهم يتجاملون عندهم فقط المجاملة صار القنوات لا يصرحون بالحق تصريحا فهذا يا أخي الجليل إن هذا إن هذا ما عذرنا عند أمير المؤمنين صلوات الله عليه الحجج عندنا البراهين عندنا النور عندنا نقسمه والعراق أخي الجليل إني والله إني منذ أنا ولدت صدام موجود في العراق كان يذبحكم ذبحة تكفيرات الشيعة أبا بكر وعمر ولعن الشيعة أبا بكر وعمر روايات الإمام الصادق عليه السلام روايات أمير المؤمنين عليه السلام روايات إمام زين العابدين عليه السلام في لعن أبي بكر وعمر كلهم مليئة هؤلاء يعلمون ذلك إلى شبابهم وأولادهم هذا ليس شيئا أنت تكتمه عنه فإخواني العزيز هذا شيء معلوم هذا الدم الذي يجري في باكستان منذ ثلاثين سنة أنا فعلتها لا كان موجود قبلي أخي الجليل هذا الدم الذي جرى في العراق في هذه الآوان الأخيرة كان موجود قبل هذا القناة هم كانوا يقتلون الشيعة ويقتلون الشيعة عارفين بأن أن اعتقاد الشيعة هذا الآن أخي الجليل لك هذا المجال إما أن تنكر نقول نحن لا نكفر عبادة محمد تكتم هذه الحقيقة هذا مستحيل أن تكتمه لأنهم عارفون بذلك وإما أن تأتي بالدليل تقول نعم نعم أنا أكفر أبا بكر وعمر لأن البخاري يكفره أنا أكفر أبا بكر وعمر وعائشة لأن القرآن تكفر عائشة da abin da yake faɗa ma 'yan shi'a kenan ya ce ko dai a fito a faɗa wa mutanen duniya gaskiya cewa Aisha da Abubakar da Umar kafirai ne yace wannan ba wanda ya isa ya masa wannan ko kuma a boye yace shi kon bai ga dalilin boya ba lantin Qur'ani ya riga ya kafarta Abubakar da Umar haka yake fada amma da shi a faɗa أمامك هذا الخيارين توجه الخيار الأول أن تنكره wa Umar وعمر هذا yake inna al-qa'ida ya'rif جيدا والوهابية يعرفون جيدا كتبهم الإحسان ابي فهير انظر كتبه كتبه يدرسون في المدارس هؤلاء يعرفون ما هو عقيدة الشيعة بالنسبة إلى الصحابة فهذا ليس شيء تكتمه من أحد فإذا أنت لا تتكلم به فقد هذا بريء يفيد خذلان الشيعة خذلان شباب الشيعة وهم يديم أن يديم ويستمر على هذا العقيدة الباطلة to wannan ɗaya daga cikinsu kenan akwai maganar da'i banda wannan wacce take nuna cin mutunci ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce murtaddiya ce amma abin bakin ciki zaka ko karatun Qur'ani bai iya ya yi tsinuwa da zagi amma ko karatun Qur'ani bai ba shi yasa da aka ce wai suna da makaranta hadda a nan garin na yi ta mamaki wallahi ko ya za a yi ma dan shi ya haddace qur'ani wallahi a'lam kuma na kalubalance ka a duk qur'a'u na duniya ba dan shi a ko daya shi yasa wasiyar da annabi ya ce na ban muku nauyaya guda biyu littafin Allah in ma mun dauki ruwayan ahlul baiti ne wanda suka kiyaye wasiyar annabi ta farko su za su kiyaye wasiya ta biyu amma mutanen da ko karatun qur'ani ba ku iya ba kuna buƙatar ku koyi karatun qur'ani bari ka ga wannan shi wannan wanda ya kware wajen zagin nan bari ka ganin yana so zai kawo aya da ka ji yadda za a yi turka-turka a dan wajen ya je kware wajen zani alaikum tafaddalu yara makamana wa ya inni hafaz la yunkiruhu illa mu'anidun mukabirun murabir hada wahid hada tan thani inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم wa bil وبالمؤمنين رؤوف rahim لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم وفي آية مقام أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما إن عنيت عزيز عليه ما إن عنيتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه بل ما عنيتم بسم الله الرحمن الرحيم آه، فإني حافظتي آه، لا يساعدني بعد الأحيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم wai kwakwalwar shi ba za ta iya taimaka mai mai kawo ayoyi amma bai iya karanta qur'ani ba amma ya iya tsine ma abubakar dawa da umar da mata annabi muhammad shi yasa duk musulmin da ya imani da allah da ranar lahira wanda ya damu akwai ɗaya daga cikin malamai na zaurika wasu na tijjaniya wasu na ƙadiriya na yi karatu a garin yahudi akwai wanda suka zo aka yi karatun da su da na ɗauko irin cin mutuncin da suka yi wa mata annabi akwai wanda a cikinsu ran da ya koma kasa kwanta ne saboda yana ganin cewa za a ci cikin wannan al'ummar a samu wanda zai iya buɗe baki ya tsinewa matar annabi to yanzu ɗaya daga cikin manyan da ake girmamawa shine kumaini ba ana ganin ya juyin juya hali ba a lokacin aka yi ta daren mutane daular musulunci ta iran an yi juyin juya hali an yi juyin musulunci to bari ku ganin wajen rikici ya haɗa wani ɗan iskan ɗan shi'a ana ce masa wato yasir Habi. asalinsa ɗan kuwait ne amma kuwait ta kore shi daga ƙasar ta kwasa jinsiyarsa yanzu ya gudu yana london da zama akwai shekarar da muna sallah a nan ƙasashen namu muna murnar bikin sallah shi kuma sai ya haɗa walima ta murna da ranar da na ta mutu a wajen aka zo aka kawo mawaƙa suka zagi matar annabi zagin da ƴar iska zaune gari banza a garin yamai bai kamata a yi mata amma aka yi uwar mumini da nassin ƙur'ani matar annabi muhammad ga waliman nan yadda ta kaya kafin in je can kan wancan abin da nake so in ji a kai shi Allahumma an wa wanga shi wannan mawaƙin farkon abin da ya fara da shi cewa Allah ya tsine ma Abubakar sannan Allah ya tsine ma wa Umar wa Uthman wa Muawiya wa Aisha wa Hafsa wa Hind wa Ummu Hakim to wannan shine abin da ya fara ya ce Allah ya tsine ma abubakar Allah ya tsine ma umar Allah ya tsine ma usman Allah ya tsine ma aisha Allah ya tsine ma hafsa kai yanzu aka zagi mamarka ta gida na sai duniya ta tashi amma wanda zai zagi matar annaba kana ai eh, muna musu usuri gaskiya mafi yawancin su jahilai ne an yaudari jahilcin su wasu kuma ma abin duniya ne babu ce aka yaudare su da ita zuwa ga wannan aqida kuma mun tabbatar wallahi wanda suke neman gaskiya za su dawo kuma ai gani ne ba koyi ba ne duk wanda zai tattauna kofa abu da take amma in nace wanda za su tattauna ba ina nufin kai ya ibadiyal ladina amanu ba a'a in kana da uba sai dai ka turo ubanka da shi za a yi tarkatarka ba kai ba bari mu ci gaba da nishi Allahumma wa ba'id la'nataka wa ba'saka wa nakalaka wa 'adabaka 'ala alladhina kafara ni'matak وخوفنا رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم فباوي bayan Allah ya tsine ma Abubakar da Umar Allah ya tsine ma ƴaƴansa Aisha da Hafsa ba nan ba duk wani mutum da ke ƙaunarsa Allah ya tsine mai albarka saboda haka in kana ƙaunar kar ka ɗauka ka sha kai ma baka sha ba kai ma baka sha ba وحذا عدوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال أني أريد وشيكم ونا da ya tashi cikin maganganunsa a wajen walima za ku ji yana faɗa cewa yanzu da yake magana yana so ya tabbatar wa duniya cewa aisha 'yar gidan abubakar siddiqu tana wuta bari ku ji abin da yake faɗa an uthbita أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جهنم عائشة إرجدا أبو بكر اليوم اليوم في النار يسي بل هي في قعر جهنم ما ترفض النبي محمد ran da ya bar duniya a ɗakinta yana daga cikin abin da ka faɗa ta ce inni min ni'amillahi alayya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya fi baiti wa fi yawmi annabi ya mutu a ɗakina a ranar kwana na ya mutu tsakanin ƙirjina da jinyoyina sannan ƙarshen abin da annabi ya tattauna ya sa a bakinsa ya koma zuwa ga Allah aswakin da ta gaggara miyan shi da nata suka haɗe ya koma zuwa ga Allah amma ita ce wannan matar ce wani zai zo ce ya tabbatar na na Aisha tana wuta amma wani zai ce ko a jikin shi ta ya kamata a yi uzuri ai duk mai cewa la ilaha illallah kaza kaza kaza kaza kaza haka ake to shi ne rikici sai ya haɗa su da wani ɗan shi a ɗan uwan shi shi yana magana a babin taƙiyya kun san akwai taƙiyya cewa dan me zai dinga fito da irin waɗannan abubuwan yana masa raddi cewa bai kamata ba wanda suke waɗannan maganganun ciyayi ne to shi ne sai ya masa ilzami da maganar ne, shi wannan da suke sa hotunansa suna yawo da shi a matsayin mujahidi to bari za ka gani a littafinsu da shaidar ɗan shi'a ba da shaidar ahadu sunna ba za ka ga meye matsayin matar annabi muhammad a wajen shi wannan mutumin da ake cewa mujaddadi ne ko mujaddadi ne shine ne? Za ka gani za ka ga matsayinsa yadda ya ɗauki wannan matsalar za ka ga matsayinsa gashi حدائق الشيخ يوسف توانا شيني ياسر حبيب دخ دا كالد يكي موانسان ان ديا فتا مي يجرح عائشة هكذا ينال منها هكذا يجرح عائشة هكذا ينال منها هكذا يطعن فيها فهل الفقيه الكبير فقيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحران من الحشائش ولا ولا يمكن هذا الشيخ يوسف البحراني إذا إيه تكون من يما لمن سنة yana da littafi al-hadai shine yake mai da wancan dan shi al-raddi cewa yana daga cikin hasha'i shi ma bari mu ci wani ɗan da to wannan dan an da ko gani a nan gefen sunansa Kamalul Haidar sunansa Kamalul Haidar yanzu nan yana so ya mayan masa da raddi ne amma fa shi ma yana yi ne a babin taqiyya saboda abu ne da yake rubuta a littattafansu wannan shine matsayin matar annabi Muhammad to shine yake magana مولانا هؤلاء عبر عنهم مولانا أولئك هوامش وهذه الحشائش التي تصدر من هنا وهناك انتم تعلمون ان الشجره اذا كانت قويه جنبها ماذا توجد؟ حشائش حشائش هذه الحشائش هنا وهناك تقول بعض الكلمات هذا ليس منهج علي وليس منهج مدرسه اهل البيت وليس منهج علماء مدرسه اهل البيت kun ga shi yana masa cewa wannan zagin da yake wa matar annabi wai bai daga cikin mazhaba da makaranta ta ahlul bayt to bari mu ji amsar da shi zai ba shi hada rajul بصراحه غير wa وغير mutab ya ce wannan mutumin ba adali bane bi salaha ghairu musi iri iri yace wannan mutumin ba adali bane haqiqa إيه أم متلون إلى حد ما نقدر نقول هكذا لأنه هذا الرجل من جملة المعتقدين بالخميني yace shi da kan shi yake mai raddi ai yana daga cikin wanda suka yi da Khomeini to bari mu ji mai Khomeini yace احنا الحمد لله ما نعترف بالخميني هذا يعتقد به يعتبره مجددا رايهم يعظمه يقدسه يحترمه السؤال حتى الخميني نال من عائشه وسب عائشه وشتم عائشه باقوى واحد لسان to wannan dan shi ana yake ba da labari cewa hatta kumainin da kake girmamawa mu kake ce mana asha'ish yace nala min aisha wa sabba ya taba mutuncin na aisha kuma ya zage ta to za mu je kan littafin inda yake kafa hujja موجود صحيح فعلى ميزانك انت يعتبر هو من الحشائش لو من وين وين موقع من الاعراب يصير أنت تقول هذا حرام لأجل عين ألف عين تكرمه لأن ألف عين لأجل عين تكرم تكرم خميني ليش ما سوى هكذا خميني له كتاب معروف اللي هو يعني تقريرات دروسه في الطهارة تو لا شيء shi'a ne zai kawo الكتاب الشيعه ya ma ɗan uwansa ɗan shi'a hujja cewa lallai Khomeini yana zagin matar Annabi Muhammad kuma wannan littafin fa littafin tsarki ne kaɗai fa amma fa a cikin shi fa sai da aka samu zagin matar Annabi me yake cewa yanzu gashi nan al salis ko ta'alif al-faqih al-muhaqqiq ayatullah al-uzma al-imam al shi فدا بلا bari شيء ji الثالث الصفحة 337 لما يناقش قضية نجاسة النواصب وما شاكل يقول فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العربي أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك يقول لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية شنو يعني مفهوم كلامه حتى أقرب لكم المفهوم المفهوم هذا احنا نعرف عندنا نصوص عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام الناصب ماذا نجس أنجس من الكلاب والخنازير الروايات هكذا تقول صحيح زين هنا يعرض سؤال أنه الذين حاربوا أهل البيت نواصب حكما إذا كانوا نواصب حكما كيف سمح لهم مثلا بدخول المسجد غير نجسين كيف سمح مثلا بإجراء أحكام الإسلام عليهم واعتبارهم طاهرين شلون يصير يعني شلون أبو بكر وعمر مثلا وعثمان عائشة طلحة والزبير معاوية ومن أشبه محكومون بالإسلام للتفصي من هذا الإشكال شيخ الخميني يقول أنه هؤلاء ما حاربوا أهل البيت تدينا يعني ما كان دينهم يقتضي منهم أن يحاربوا أهل البيت وإنما حاربوا أهل البيت للإمرأة للسلطان للملك للعداوة للدنيا ثارات مثلا شايف شلون يقول هذا النوع من المحاربة لا يوجب نصبا ونجاسة ظاهرية أكو نجاسة باطنية أكو نصب باطني <coughs> ولكن نجاسة ظاهرية لا لازم واحد يتحدث بلعن علي بلعن أهل البيت لمحاربة أهل البيت يعني يعتبر ذلك دينا له دينا مثل الخوارج مثلا من دينهم كان ماذا محاربة علينا عليه السلام يقول هؤلاء نجيسون يصيرون هذا اتحاد هذا قول من الاقوال طبعا يقال هذا في ساحات العلم يقال احنا طبعا مو معه بشكل عام احنا نقول الذي حارب هؤلاء محكومون بالنجاسة كانوا أما عدم إجراء حكم النجاسة عليهم كان راجعا إلى أحكام ثانوية أخرى من باب الأهم والمهم وقضية مفصلة على اتحاد تبحث في مظانها تبحث في المتون الفقهية المفصلة وفي جلسات الدرس في الحوزة الشاهد ايه الآن ماذا يقول بعد ما عددهم ذكر نماذج منهم قال عائشة الزبير طلحة معاوية وأشباههم يقول لا يوجب ظاهرا شيئا منها نجاسة ظاهرية هنا محل الشاهد يقول وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير الله wannan انا mahallin shahid الشاهد ده so ya zo a littafin Khomeini da da talha da zubair da mu'awiya sai ya ce wa in kano akhbatha min al-kilab wal sun fi datti gara kannuka da aladu da na Aisha matar Annabi Muhammad wannan magana gashi dan shi'a ne yake faɗa a littafin shi'a shi yasa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira yake da tunani da hankali da sanin ya kamata da duk abin da Allah ya hore masa to wannan aƙidar ya zama wajibi ai ƙoƙari wajen wayarwa da mutane kai su fahimce ta su fahimci hatsarinta mu ba za mu rikici da kowa amma dai muna da iko mu bayyana mu ce ga aƙidar ka ba daidai ba kai ma in ka san wani abu ka je ka kafa ka faɗa kuma ka ƙalubalance mu in muna da dama mu zo mu kare kanmu kuma na faɗa na ce a wajen karatu mun yi debate da su munazarat da dama daga cikin malamansu a mataki na na sama kuma suna nan akan intanet ko yanzu ka shiga darul fikir za ka samu wannan matsalar da nake tattauna a kanta ba matsala ba ce ba kuwa sai ga wanda bai yi karatun addini ba ita ce take ba kuwa a wajen shi to wannan alam abubuwa da muka ce za mu yi magana a kansu guda goma yanzu cikin sababbi kawai muka fara taɓawa alakar su da sahabban annabi da kuma alakar su da wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi yasa muke jin tsoro kamar yadda na faɗa a wajen karatu na ce duk abin da ya shafi Najeriya ya shafi Nijar abin da ya shafi Nijar ya shafi Najeriya kuma ka bincika ka gane yanzu a tarihin duniya a ina ne shi'a kake shiga ƙasar ta zauna lafiya a ina ne to yanzu nan suna kwantar da hankali ne suna bin abubuwa a hankali jiran suke su kai ga wasu abubuwa za ka yi mamaki tun da ai waɗanda suke sponsorin ɗin shi'a zai yi wahala idan ƙyan ƙasan ne za ka samu watakila in ba sa'a ba in akwai makaranta a nan ba wai ƴan ƙasar ba ne suka tara kuɗi suka gina makaranta wasu ne daga waje suka gina mai makarantar suke ɗaukar nauyinta to wa'annan mutanen da suka gina makarantar suke ɗaukar nauyinta to da 'yan cikin gida za a amfani su maslahar su ta sai an kafa shi a ƙasar ya fi musu maslaha na ƙasar ta zauna lafiya kuma wallahi tallahi dole sai an yi a hankali mu a najeriya ai mun ga abin da muka gani idan mun zo kan maganar zaman lafiya shi ma akwai misalai da za mu iya bayarwa da daman gasken gaske wayanda suka buga misalin shi ɗaya daga cikin yaudara da suke wa mutane idan sun zo cikinku wayanda kuke ganin suke ganin za su iya yaudara su su su zuwa aƙidar musamman ‘yan uwanmu ‘yan ɗariƙo Allah ya maɗaukakin sarki ya sa su gane don wasu daga cikinsu sun fahimta kuma sun tashi suna yaƙar abu mu dai kan kasan ka zo cikin baka ce ka kafa karatu da bai yi wa? sai dai kai can to shi wancan namu na Najeriya zazzaki ya je taron wani maulidi a wajen maulidin yake faɗa ya ce a taru duk mai zagin sahabbai a tsine mai albarka saboda nan cikin magarin mutane amma kuma zan kawo maka inda za ka ji shi yana tsinuwar lokacin da ya zama isu-isu ne ga magana da yake faɗa akwai musulmi wanda yake zagin matan annabi to ku zo da ni da ku ku tsine ma duk wanda bai yarda da annabi wai shi bai san wani musulmi da yake tsine wa matar annabi ko yake zaɓin ka, da haka a zo a tare duk wani mai zagin matar annabi a tsine mai albarka mutum nan daga cikin mutane ne yace su san wani musulmi mai wannan amma dama da yake da rabon tsino za ta kama shi haka ya faɗa yace su ba su sani ba kuma a zo a yi taro duk wani mai zagin matan annaba da sahabban annaba a tsine mai albarka to wannan magana ko ka ji dan shi'a ya faɗe ta taƙiya ne idan kuka haɗu da shi ka ce mai kuna zagin sahabbai ya rantse maka da Allah ya ce wallahi tallahi ba sa zagin sahabbai to kaga wannan maganar da yake faɗa fuska biyu take da shi shine waɗanda shi ya yarda sahabbai wallahi bai zagin su wayanda kai ka ɗauka sahabbai ma shi bai yadda sahabbai bane sai aka ba haka kuma suna da wasu istilahatu idan kana tsaye a gaban dan shi aka ya ce Allah ya kine ma awwalu to abubakar yake ne in ka ji ya ce Allah ya tsine wa sani to umar yake ne idan ka ji ya ce Allah ya tsine wa salisu usman yake ne in ya ce Allah ya tsine ma rabi'u mu'awiya yake ne wannan su ne istilahaɗinsu to bari ku ji sai a nan ya zo yana zagi da irin wannan uslubin bayan can ya ce duk mai zagin sahabbai Allah ya tsine ne bari ku ji اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين a ciki abin da yake karanta ya ce wa la'anallahu banu umayya qa'ibatan Allah ya tsine wa banu umayya gabaki ɗayan su banu umayyan nan da yace Allah ya tsine musu gabaki ɗaya usman yana cikin su ummu habiba matar annabi muhammad tana cikin su wannan fa littafi ne fa wuri ne fa ake karanta fa zikiri ne a ciki ake tsinewa sahabban annabi muhammad to bari za ku ji abin da yake faɗa Allahumma an awwala zalim zalama hatta Muhammadin wa ali Muhammadin wa ali wannan kalmar da ya amfani yace Allahumma an awwala zalim Allah ka tsinewa farkon azzalimi Abubakar suke ne waye ya fara yin shugabanci bayan Annabi Muhammad Abubakar suka ce Allah ya naɗa sai da sayyidina Ali sayyidina Abubakar da sahabbai suka taru suka kwace shi yasa Ibn Taymiyyah yace wallahi in mutum hankalinsa bai samu matsala ba ba zai iya shiga shi'a ba saboda ya Allah zai naɗa wani kun ce sai da na Allah ne ina naɗa shi ya Allah zai naɗa wani wasu su koma gefe su naɗa wani sannan daga ƙarshe a kada nadan Allah zai yi to bari mu ci gaba da dishi اللهم لعنهم جميعا اللهم خص أنت أول ذار a مني وابدأ به أولا ثم الحم الثانية والثالثة والرابعة اللهم ارحم يزيد خامسة ولا ولعن الله shi yazidu ba sahabi bane bai ma daga cikin tabi'un bi insanin wannan magana ce doguwa da wannan yana daga cikin yaudarar da suke yi ga wato mutane idan suka zo wajen ƙoƙarin yada wannan muguwar aƙidar ba na so in wuce lokaci na ga awa ɗaya tayi amma zan yi ƙoƙari in tsaya kan wasu abubuwa kafin a sake samun lokaci a taɓa wasu abubuwa akwai wani an misira ana ce masa hassan shahada. ya ƙware wajen zagi na rashin mutunci ga matar annabi muhammad kafin ya bar duniya sai da Allah subhanahu Ta'ala ya ajiye aya a kansa dangane da zagarwa annabi sallallahu alaihi wasallama mata da yake za ka ji ƙarana inda yake siffanta matar annabi da ya tashi zai zage ta sai da ya kira sunanta su uku ya ce Allah ya tsine mata albarka wannan yana daga cikin abubuwan da wa'annan mutane suke to shi yasa ka ga wannan aƙidar da suka ɗauko yadda ka ga ƙungiyar matsafa ta asiri ta tsari yanzu duk wani malami yanzu a cikin garin ya mai daga ran da ka ɗora wa kanka cewa za ka yi fito sai ka tona asirinsu to su kuma sun ɗaura faɗa ɗamarar rigima da kai kenan ku bari a wa mutane bayani mana ai abin da muke faɗa yanzu ai muka ce mutum ya ce sai mu faɗa mu ce ga wanda yake ba shi ke nan ba kuma yanzu duniya ce ta kusan zama kusan gida ɗaya dukkan abubuwan nan da aka faɗa za ka iya shiga wasu guraren ka iya samo ƙarin bayani dangane da waɗannan miyagun aƙidu da muke magana a kansu yanzu ɗaya daga cikin malamansu maganar da na faɗa ɗazu da ya ce ba za mu taɓa haɗuwa a kan Allah ɗaya ba na faɗa na ce ban san wani abu a addini shi a ba da musulmi da aka haɗu sallam da muke yi mu mai azahar mai la'asar mai magariba mai isha'i mai asuba kowace akan lokacin da sai in mutum matafi ne sannan asuba raka'a biyu azhar raka'a nawa la'asar nawa da su ba haka suke yi ba suna da ne da ne duk dan shi'a ba zai maka sallah ba lokacin da azahar ta yi, sai la'asar ta ya haɗa azahar da ne da la'asar haka suke sannan kuma suna da ne ba zai yi magariba ba lokacin da rana ta faɗi sai can duhu ya shigo sai ya haɗa ya yi magariba da ba Shi ne magaribe ne da kuma zuhuraini haka suke alwala ba irin ta kai ke yi ba idan ka zo kai za ka wanke kafa shi ya zo kafa mai ke shafa yake in ka san yadda suke yin alwala to akwai wata alwala yanzu da suka fito da ita sunanta wudu'ul iltimasi ban sani ba ko ka taba ganin wannan alolar. wannan ɗaya daga cikin malaman su ne yake koyar da ila ita wannan alwala din ga ta nan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أخواتي نتعلم إن شاء الله الطريقة العملية للوضوء الالتماسي وإحنا عندنا وضوءين إيه؟ وضوء ترتيبي اللي أخذناه مقطع سابق وهو أن نبدأ بغسل الكفين ثم غسل الوجه مرتين ثم اليد اليمنى مرتين ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس والقدمين هذا يسموه وضوء ترتيبي لعل الوضوء الالتماسي شنو؟ تدري أنه بعض البيوتات وبعض المساجد وبعض الأضرحة توجد فيها أحواض توجد فيها شنو مولانا؟ أحواض أحواض كبيرة فأنا ما أريد أتوضأ وضوءا ترتيبيا أريد إيش أتوضأ؟ أريد أتوضأ وضوء ارتماسي الوضوء الالتماسي هذا شنو؟ جديد هذا شنو؟ الوضوء الالتماسي أنوي الوضوء نويت أن أتوضأ وضوءا ارتماسيا قربة إلى الله سبحانه وتعالى لأكون طاهرا قربة إلى الله سبحانه وتعالى أبدأ بغسل الوجه أغطس وجهي مو هيك يعني غمس هاي مو أغطس وجهي منين؟ من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل أغطس وجهي وين؟ بالماء، وبعدين أغطس إيدي اليمنى من المرفق إلى الأصابع السحر، من الأعلى أعيد إلى الأسفل، والثانية بعد منين؟ من الأعلى إلى الأسفل نفس الطريقة، هذا شو يسمونه وضوءا التماسيا ونبدأ به أنا وأنتم إن شاء الله تعالى. نويت أن أتوضأ وضوءا التماسيا نويت أن أتوضأ الوضوء الالتماسي قربة إلى الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم <laughs> من من الأعلى إلى الأسفل بهذه الطريقة إن شاء الله هذا غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى من من المبدا إلى أطراف الأصابع بهذه الكيفيه والصحيح صحيح وقرص وشربي وهذه يدي اليسرى أيضا من المرفق نزولا إلى أطراف الأصابع ثم أمسح الرأس ثم قدمين هذا هو إخواني الوضوء الالتماس ka ga wannan alwala ta manya ce wannan disin shi yasa Sheikh Muhammad Nasir Dila Albani da wani ya tambaye sai ya ce masa mashi'at sai ya ce masa a ata'arifu sunnata ka san sunna kuwa ce masa ya ce khilafuhu duk abin da ya saba wa sunna ku shine shi an ci ɗaya daga cikin misali da zan baku yanzu annabi ya sunnanta cewa idan an je makabarta in an ɗauko mamaci za a sa shi an haƙa kabarin ƙasar da za a tura wacce za a rufe shi annabi ya ce sa da hannu haka cikin hannu a tura ƙasar su sai suka ce idan an je a juya bayan hannu saboda wannan maganan a sa hannu a tura ta ciki ai sunna ce ta annabi ko to tunda ahadin sunna suna yin wannan dole kishiyarsa za a juya bayan hannu a tura ƙasar. wannan shi saboda haka mutane su yi mana uzuri wallahi ba wani mutum da muke kin sa fasilan saboda ya mana wani abu dukkan mutanen da kuka mana rikici da su addini ake tabawa mu haure kici kai yanzu ba za ka yadda a zagi babanka da mamaka ba a zauna lafiya ya za ka yadda a zagi manyan abokan annabi da matan shi kuma ka ce a zauna lafiya kuma kai imanin ka ya lalace ka mutu baka da amfani sai ka ce kuma kowa sai ya yi shiru wanda kuma ya zo ya magana kace dan ɗan tagan hankali ne bai san zaman lafiya eh wanda ya zo ya zagi matar annabi ya zagi abokan annabi bai zama ɗan tashin hankali ba sai wanda ya tashi ya ba su kariya shine ɗan tashin hankali saboda kai an samu qalbul haqa'iqu jujjuyewar abubuwa abubuwa sun jujjuya daga yadda suke to wayannan abubuwan suna daga ciki dan haka abubuwan suna da yawa ƙwaran gasken gaske na su wa'annan mutanen dangane da wa'annan aƙidun nasu a kan zagin matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da kuma zagin abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa don haka wannan yau mun fara kuma kamar yadda na faɗa nake cewa duk sanda aka samu lokaci da maganar ka'aba da duk abin da ka sani a addini yanzu wannan nurul maliki ne yana ɗaya daga cikin ban sani ba ko shi ne shugaban ƙasar iraki har yanzu walakin eh? bi ibnillah hina ma tatatawwar kar shi ne an canza shi ko ya hau matsayin shugaban ƙasa a iraki amma yanzu gashi abin da yake faɗa cewa karbala da take iraki ta fi ka'abar da take makka maganar da yake faɗa kenan shi yasa kun san shekarar da abubuwan da ya faru na hatsari wanda har mutanen nan ƙasa suna cikin wanda suka mutu kuma su suka haddasa wannan bala'i wannan maganar da yake faɗa kenan ta كربلاء يجب أن تكون هي قبلة العالم الإسلامي لأن فيها الحسين wa insha Allah karbala ita zama wajibi ta zama alƙibrar musulmi saboda al-Imam Hussein yana can inda annabi yake ba nan ne ya zama wajibi ya zama al-qiblar musulmi ba بلا مش فمن ياتي على الأخوة في الحكومة المحلية أن يعجلوا ويسرعوا في تطوير الخدمات اللائقة المناسبة لاستقبال زوار الإمام الحسين في كل المناسبات وزائر الإمام الحسين ليسوا فقط في المناسبات التي نحياها في العاشر من المحرم وفي الأربعين وإنما في كل جمعة بل في كل يوم لأنه قبلة والقبلة متجه إليها في كل يوم خمس مرات وكذلك الحسين هو ابن هذه القبلة التي أوصانا الله تبارك وتعالى أن نتجه إليها to wannan yana ci to zan rufe da wani abu ɗaya daga cikin matsalarsu ta guluyi kafin mu zo wasu bayanai nan gaba da haka muna kira zuwa ga mutane ku yi hankali ku yi taka tsantsan wallahi tallahi mutanen nan in suka kai inda suke so su kai na rantsi da Allah kasan nan ba za ta ƙara zauna lafiya ba a wannan ba ni na faɗa ba bari ku ji ta'arifin addinin musulunci daga bakin matar zazzaki bari ku ji me take yin ta'arifin musulmi waye musulmi na misali da na sai da ba sai da mu cikin cikin muna son Allah ya sanya mu cikin rundunar ce cikin ya kamata mu fara wannan gwagwarmaya ɗin amma ba zai yi mu ma ba suka yi kenan abin da imam mahadi da da wanda irin zalunci kuma wai mu musulmi ma'anar musulmi ba shi da ɗan tawaye ina jin ba a ji tarihin da ke fa ma'anar musulmi shine ɗan tawaye shine ma'anar wa wannan fa shine tarifin musulunci a wajenka

saboda haka wannan shine tarifin musulunci a wajen ta ma'anar musulmi shine dan tawaye dan da hargitsi da ta da rigima da da kai da baya shine ma'anar wa shi yasa kuke jin abubuwan da ke faruwa a Najeriya suna faruwa nan da can nan da can to abu na ƙarshe da nake so in tsaya a kan shi muna so mu faɗi ku ji falalar zuwa wajen ƙabarin al'imamu Husaini da makamantansu shi yasa na so in kunna wani bidiyo yanzu amma sai a karatu na gaban an samu dama yanzu har waya an samu ana iya buga ma Imam Husaini yana lahira kwarai kuwa eh sai na nemo bidiyo aya kwarai abubuwan suna nan sun fi guda dubu waya daga mutum yana waya waya yana waya da Imam Husaini yana lahira to saboda haka kuma nan sai ku kokari sai ku samu kaga mutanen ya mai sayawa da al-Imam yana lahira eh wannan yana ciki to akwai abu na ƙarshe da za mu kunna akan wannan za ku ga nan wajen Abin da suke faɗa na ƙarya akan al-Imam Hussein wajen kai masa ziyara da ladan wanda kai masa ziyara. ziyaratul Malik sallallahu alaihi ya hajjan wa hiya umra da shi wannan na farkon yake faɗa ziyara ziyaratul Malik sallallahu alaihi ya hajjan wa hiya umra ziyaran Al'imamu imam Hussein hajji ne sannan me عمران قال لا قال فزيارته لخير من عشرين حج إذا انت كما الإمام حسين الزيارة تبدو لك لك جاء أي كم حج سوى عشرين تبارك جواتك وما أقبع يضاعف يعني يضاعف حتى بلغ تسعين حجة من حجج رسول الله بأعماره من زار قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن حج مئة حجة مع الحبيب المصطفى محمدا الله يا ومكريسي wai wanda ya kai ziyara kabarin al-Imam Hussein wai daidai yake wanda ya aikin hajji so 100 tare da manzon Allah bari mu ci maliman atal Hussein ibn Ali عليهما السلام زائرا عارفا بحقه غير مستنكف ولا مستكبر قال قال يكتب له ألف حج مقبولا kaga shi wannan ya yi gaba in dai ka je ka kai ziyara kabarin al'imamu sun to za a baka ladan aikin hajji sun dubu yanzu wanda ya tasirantu da wannan karantar me zai a aikin Allah me zai shi yasa za ka ga kwata-kwata makka da madina ba ta da kima a wajensu su je makka ko madina su tayar da rigima abu ne da ya fi komai sauki wanda ya je makka da madina ya tayar da rigima nijar ne ba zai tayar da rigima ba هذه الروايات التي تقارن بين الحج وبين زيارة الإمام الحسين عليه السلام متواترة تواترا إجماليا قطعيا يقول من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له كم حجة حجة واحدة أي أجر حجة حجتين مائة حجة هل حجة لا ya isa abubuwan suna da yawa kwaran gasken gaske na wa'annan aƙidun mutane saboda haka mu ba za mu hana ka ba idan sun zo da abinci ka je ka karba ko in sun kawo kuɗi sun raba ka karba amma ka yi hankali duk abin da zai raba ka da Allah da imanin ka kai rabu da shi shine zaman ka lafiya wannan shi ne wasu yadda muke kuma a kan lamba ta ɗaya duk wani wanda yake babba ne malami a cikinsu isasshe da ya ga cewa wannan maganganun da muka faɗa ƙarya ne yana so zai kare an masa shari ai ga muka sai sun sani in kai baka sanni ba su manyan naku na duniya sun sani ai sun sani wannan ne don haka ya zama wajibi ga wannan aƙida a tashi awa mutane bayaninta da abin da ta kunsa na hakan wallahi tallahi ya zama wajibi a tashi awa mutane bayanin wannan muguwar aƙida kuma idan an samu lokaci idan mun zo maganar zaman lafiya za ka ga abubuwan da suka faru a najeriya don na ce yanzu wanda ya je makka da madina inda annabi ke kwanta a ciki al'imamu maliku a garin makka ko yawo madina ko yawo da takalmi bai aka ce masa saboda me yace yana jin kunya kasar da annabi Muhammad ke kwance a cikin ta ya taka karkakar amma sai ga wasu suna iya zuwa garin da annabi yake ciki su tayar da rigima wanda ya tayar da rigima a Makka da Madina ne a Niger ne ba zai tayar da rikici ba eh ko maganar nake faɗa cewa an yi rigima lokaci kaza ba abu bane koyayye sai dai in baka karatu baka sani ba ba ma tuhumar wani mu jefa masa abin da ba nashi bane mu ce kaza kaza kaza da haka Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imani yan uwanmu da kannanmu wasu yayyanmu ne da suka shiga cikin wannan aqidar Allah ka fahimtar da su su fita daga cikin ta kuma ina ba da shawara ga yan uwana ɗalibai da suke so su dirfa wannan aqida wajen fahimtar inda ta dosa na faɗa ma wasu yan uwana ce in kana karatu duk abin da suke da shi na shubaha abu ne wanda yake mafi rauni to akwai littattafai da ya kamata ɗalibai su fara ta'amuli da su wajen karantawa a ciki akwai littafin hukumatun mana tarikh na Sheikh Usman al-Khamis malami ne mu'asiri yana da zuwa na koyar din mun haɗu da shi a wajen wani mu'tamar mun tattauna da shi amma ba doguwa ba cewa daga Najeriya nake sannan yana da littafi da ya rubuta min al-qalbi ila al-qalbi akan matsalar sannan akwai kuma littafin shi da ya kashfu jani an Muhammad Tijani Samawi littattafai guda hudu ya haɗe yi masa raddi a littafi ɗaya shi ahum ahlus sunna fasalu ahlal dhikr la akunanna ma as-sadiqin sannan da kuma ainihin wato summa haka dai ya haɗe masa raddi a ciki akwai littafin summa absartul hakika. akwai littattafai da dama da malamai suka wallafa in mutum ya nema zai iya samu sannan daga ciki akwai littafin minhajus sunna muktasar ɗin shi na ibnu taymiya wanda abdullahi al-gunayman yayi wannan duk za su taimaka maka a matsayin ɗalibi sannan kuma ƙoƙarin mallakan littattafan shi'a ɗin dan yanzu za ka iya yin magana a kansu sai su zo su ce maka ƙarya ne ba su faɗa ba a kawo littafi yanzu ba na tsammanin a nan garin gobe idan alaga ta malam ya samu yaro daga cikin ɗalibai ya ba shi kuɗi ya ce ka je ka siyo min littafin bukari zai iya soma ko ba zai iya ba amma gobe in ka samu ɗalibi ka ba shi kuɗi ka ce je ya siyo maka littafin usulul kafi to ba na tsammanin a duk garin nan akwai inda zai iya samun shi to tunda littattafan shi a wahala suke ba kowa ke da su ba su ma ɗin da suke rikici kanta ba kowane littafi suke da shi ba in ka faɗi magana sai su ce ƙarya ne to mutum ya yi ƙoƙari ya mallaki su wannan ɗaya ne daga cikin hanyar rugurguza san da ba wanda zai iya jayayya da kai sannan ina ba ɗalibai masu jin larabci shawara su yi ƙoƙari su lazimci munazarorin mutum uku wajen kallon su akwai Sheikh Adnan Urud Sheikh Adnan Urud wannan dan Siriya ne asalin shi yana daga cikin malamai da suka yi fice a duniya wajen tattaunawa da su na san lokacin da a tashar safa a cikin Ramadan ake yin munazara wayannan masu bakakin rawanin da kuke gani ana cewa jikokin ma'aiki ne ba sai da aka ajiye kujera da aka rasa malamin da zai zai zauna a cikinsu dan ya kare shi an ci a iraki kaɗai na san lokacin da a farkon ramadana kafin ya ƙare sai da mutum sama da dubu goma suka fita daga shi a saboda wannan munazara to sannan malami na biyu akwai khalidul wasabi khalidul wasabi yana ɗaya daga cikin malamai wanda mushrifi ne akan aƙida yana ƙoƙari ƙwarar gasken gaske wajen munazaratu da su asalinsa shi kuma ɗan yaman ne sannan akwai wani matashi yanzu yana nan wanda ya taso dan misra ana ce masa rami isa rami isa eh rami isa ni na da lambar wani shi muna tattaunawa da shi ba rami isa dan misira ne to in mutum yana bibiyar munazaratun waɗannan malaman duk abin da kake ganin wani matsala ne ba za a iya ba dan shi ya amsa ba an tattauna da su sun ba da amsa sai dai kai in baka san shi ba saboda haka zan tsaya a nan Allah ya mana albarka ga baki dai Allah ka tsare muka tsare mana imanin wannan aqida wannan suka shiga ciki Allah ya sabbutar da su inda kyakkyawan manufuta suka shiga suka shiga wannan kuma ba za su fita ba to Allah madaukakin sarki shi ya san yadda zai da su amma mu ba za mu tsine mu kuma ba za mu la'anci kowa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi disilifin ɗin ta ta Thank you. Joni da nan caji baya da ita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kamar da mun daga ganin ka da da mama da hannu da a yi kiska da yi akwai a saboda gobe shi da ta kama aliyar sannan kuma tana kamawa kuma nuna wurin shi a ce ta ciya suna iya sallah tare da kuma da jiki sun koyo domin a ajiya cikin kasashe duk wanda yake makarantar shi a yara matalla ko ko ba